marmashi mata ta yi ta ce lokaci ne aikin san abin da ba a haife ka da shi ba. Babu inda za a yi a canja maka shi. Ni dai baka ce. Amma an nace sai na yi farin dole. Mummy ta ce, To, Allah ya shirya ki ta ce amin. Wanka ta yi ta sauko ta zauna tana cin abinci ma gefen gefenta. A haka Haidar ya dawo ya same su gaida mami yayi. Ta amsa mai ta ce wayya kwanan nan sai kai ta dadewa. yace wallahi mummy motar ta wace take da matsala. na rasa me ke damun motar kullum sai ya wahalar da ni ta ce kai ma na ce ga ka da motoci haba ka ajiye shi mana ya ce mami ba za ki gane ba ne ina matukar son motar da zan samu wanda zai gyara shi wallahi da na nemi babban kyauta na mai babban kyauta ta ce to Allah ya kyauta ya ce amin washe gari ma da wuri mata ta tafi tana cikin aiki sai ga haidar ya zo kiran isa ya isa ya karasa da gudu ya ce na'am oga ya ce duba min wannan motar kafin in dawo a mata kwaskwarima inda aka saba isa sai sosa kai ya ce oga ya kamata a hakura da motar nan haka tunda ba ta jin gyara hararan isan yayi ya ce ya abin da na ce ba na son surutu Yau wa isa ina sabon yaron da ka ɗauka aiki mata da ke gyaran mota ta ba shi baya da ta ji faɗuwar gaba a ranta ta ce wannan akwai shegen bindiddigi isa ya fara zara ido ya ce tambayar ka nake kwari ya fara wasa da aiki isa eh, ya ce gashi can kai mati zo ku gaisa da oga matu ta juya gabanta na faduwa ta karasa wajen kalanta sosai haidar ke yi abin da ya bashi mamaki shine karamin yaro da gashin baki an sai yake ganin kamar nono a kirjinta domin mato ba laifi akwai cikan kirji domin ita ba ta da jiki sosai irin masu karamin jikin nan ne sai dai kuma tana da ɗan hips ga kirji kuma tana da baby face kallon ta yi sama da kasa ya ce mai sunanka matu ta canja murya ta ce mati ai tunawa ya da matu sai ta kallon kuma muryan muryar ma kuma wani iri kamar wanda ya sani a ransa ya ce wannan bai yi kama da namiji ba kallon ta yi sama da kasa kafin ya ce wayarsa ce ta fara rori ya ɗaga ya sa a kunyi tare da faɗin ganinan zuwa kallon isa ya ce ana nema na kafin in dawo an gyara motar isa ya ce to yana wucewa isa ya ce mati ka gyara motar kafin ya dawo ya kare magana da sigar zolaya mati ta ce sunan na ne ba. ya ce mu dai nan da mati muka san ki ai babu wani bambanci gaban motar ta je ta fara gyarawa wani ranar motar kawai ta gyara ta amshi makulli ta shiga ta fara zagayawa cikin garejin ta ce ta ce shikenan motar ta gyaru ba za ta kara lalacewa ba isa e, ce in dai wannan motar ne gobe ko jibi za a dawo da ita ta ce ni dai na faɗa maka ba za a sake mata gyara ba sai dai abin da ba za a rasa ba ya ce muna nan da ke shiryawa ta yi bayan ta wanke jiki ta tafi gida tana tafiya ko minti ashirin ba a yi ba sai ga haidar ya dawo ya ce isa ina matan isa ya ce ya tafi gida ya ce ni dai sai nake ganin kamar mace isa ya ce la'a oga ni ma da farko haka na ɗauka ashe haka halittar shi take haidar ya ce to allah ya kyauta isa ya ce amin amsar makulli ya ce na tafi gida aiko yana shiga motar ya kunna ai a ranan ba karamin jin daɗi jin daɗin motar ya yi ba yana tuki yana murmushi waya ya ciro ya kira Isa ya ce wai waye gyaran nan ne ya ce mati ne ya yi. ya ce gaskiya ya kamata in mai babban kyauta tunda motar nan take ban taɓa jin daɗin gyara irin na yau ba gobe zan zo in gan shi Isa ya ce sai ka zo haka aka yi kuwa washe gari ya je ya ba wa matu kyautar kuɗi ta ce ba za ta karɓa ba ai shi oganta ne hakan ya sa ya ji daɗi har ransa bayan sati biyu bikin haidar da sofi saura sati ɗaya mummy ko kwana uku kenan da ta hana mata fita a cewar ta tana son gyara yayi kyau domin matu za ta tare kafin sofi a yau ne ake da ake sa ran tarewar matu gidan angonta ba laifi ta yi kyau ta ɗan canja ta yi fresh gashi an haɗa mata lefenta masu kyau an yi mata ɗinki shi ko haidar bai ma san suna yi ba domin kuɗi yake narkawa sufi ita ko sai amsa take komai na hidimar gidan shi yake yi kuma aikun kun san da kashe kuɗi a biki ga program da yawa babu tausayi take amsar kuɗi da yamma ranar dadi ya tara su a falo ya yi musu nasiha sannan ya ce Haidar ya ɗauki matarsa su tafi har sun fito falo mummi ta janye matu suka shiga ɗaki ta ce ki kokari ki rike mijinki kar ki bari wannan bayarabiyar ta kwace shi matu kin fita kyau da kananan shekaru ki ta wa mijinki kwalliya a gida ki dafa mai abinci ki kama shi matu ta taɓa baki ta ce to shi yaro ne da zaki ce in rike shi ai shi ya kamata ya rike ni tunda ya fi ni girma momi ta rike kai ta ce oh my god mari ta ce haba momi ya zaki zage ni momi ta ce ni dai na faɗa miki ki nutsu ki kama mijinki irin ɗan rungumar nan da ke in zai tafi aiki kuma ki raka shi ga wannan ki ta shan wannan magani ranan girkin ki ki je ki ki mishi girki da dan karan dadi tace ikon Allah yanzu mommy da kanki kike koya min iskanci haba ya sa ya ce in rungume baligi ai sai in ci amanar musulunci mommy ta mata ta mata wani irin kallo cikin rasa abin cewa tace matu. tashi mijinki na jira a falo a sauka lafiya Allah ya bada Allah ya bada zaman lafiya miƙewa dai tace ai in ma baya so ya zauna lafiya a shirye nake mu yi ta tashin hankali takalmi mami ta ɗauka za ta wurga mata cike da takaici ta ruga da gudu a falo ta tarar da shi ta ce ai sai ka tashi mu tafi har da cewa an rike shi wannan buƙeƙe za ce na rike fita yi ta bi shi a baya tuki yake babu wanda yake magana can dai ta ce mu koma na manta matina bai kula ta ba ya ci gaba da tuki ta ce bawa da kafansa za a yi masa wulakanci ai gobe na je in ɗauko shi ai garin Lagos ba bakona ba ne, nima na fige shi dai bai yi magana ba har suka isa gida ya faka ya fito ita ma fitowa ta yi ta ce yanzu yaya haidar saboda rashin tsoron Allah ina yar uwarka za ka kawo ni gidan yankan kai bai kula ta ba ya je ya buɗe kofa ya shiga ita ma shiga ta yi tana kalle kalle sai yanzu ya buɗe baki ya ce Allah ya shirye ki ga shashin ki can ta can ta ce to har da har da shashi aka yi min to bara na je na gani amma ai falon dai na kowa da kowa ne ko haurawa yayi abin shi ya bar ta a tsaye wane ne haidar aliyu haruna shine cikakken sunansa ɗa ne ga alhaji haruna wanda uwa ɗaya suke uba ɗaya da babba babba ne babba sai shi alhaji haruna tun yana ɗan saurayi babba ya tura shi karatun university a lagos nan yayi jami'a ya gama har da kamar da wasa ya fara kasuwanci wanda yanzu haka yana da manyan shaguna a Lagos su boutique supermarket and so da sauransu kuma yana aiki da ministry of justice ɗinsu domin nan ya yi aiti kuma aka yi returning ɗinsa alhaji haruna mutum ne mai tsauri da zafin rai har ya fi babba domin baya tolerating nonsense kuma yana zuwa kawai lokaci-lokaci su uku ne a wajen iyayensu wato haidar ne babba sai halima sai kuma rashida wanda yanzu haka halima na karatu a kasar waje ta kusa kammalawa ita kuma rashida Lagos State University. Haidar ya yi primary da secondary a Lagos don a nan duk aka haife su babu inda dadi bai yi ba babba su dawo Lagos yaki Bayan ya gama secondary school ne wanda a secondary school technical school ya yi kuma ta fannin gyaran mota ya zaɓa. Bayan ya gama ne ya tafi University of California inda ya karanci course ɗin da ya fi so wato injiniyarin abin jin daɗin kuma ko da ya gama sai da ya aiki ya tara kuɗaɗe sannan ya dawo Najeriya ya buɗe kamfani a Lagos domin shine CEO na Haidar Motors kuma yana da gareji wurin gyaran mota ya samu nasarori sosai domin yana yawan samun contact an garejin shi na kawo mai kuɗi hakan ne ya jawo hankalin Hafiz wajen shi domin Hassada ya zama aboki da shi ganin ya fi shi samun aiki sosai wanda Haidar har yanzu bai san ɗaukakan da ya samu ba sai dai dadi na ganin shi sai dai dadi na ganin shi ya gane Hafiz ba mutumin kirki bane kuma ya jawo Haidar ya jawo Haidar kunne amma da yake baya jin magana sai ya kiji Haidar na matukar son budurwar shi Safiya wanda ta zo ofis dinsa neman client domin a bata ticket a bank cikin ikon Allah ta yi nasara har ya bude account a bank din a bank din su tun lokacin soyayya ta shiga tsakaninsu sai dai fa safiya ba ta da lokacin shi sai ta ce aiki ya mata yawa ko kira sai dai shi ya kira ta amma ji yake in ba ita ta kira ba amma ji yake in ba ita ba shi sai rijiya ga ta da shegen son kuɗin tsiya haidar miskili ne baya son magana but sometimes yana da rainin wayo da kallon banza yana filin kansa baki ne kuma dogo yana da ɗan jiki ba sosai ba shi Black Hamson ne domin bakin shi harshe ki yake ga ilimi in yana turanci kamar bature shi yasa mato ta tsane shi a cewar ta na wasu za ta iya fahimta amma nashi yayi tsauri da yawa yanzu ba shi da buri da ya wuce ya yi bincike ya gano inda za a sarrafa wa baby engine domin wannan ba karamin project ba ne wannan kenan kun gane sunan mashin ɗin da baturayen nan suka kawo sunan shi baby shi za a yi wa injin kuma je zuwa wucewa yayi ɗakin shi da ita ma mato haka tana shiga ta gan ɗakin ba dai kyau ba an mata gado komai har TV wani murmushi ta yi tace ikon Allah ashe akwai ran da zan zauna a gado irin na Indiya?" kwanciya ta yi tace ai aure da daɗi ko don na kwana a gado tashi da ita je ta yi wanka ta fito ta ɗaura tawul ta zauna ta haɗe kafa ɗaya kan ɗaya tace gado daɗi zuwa ta yi ta kunna tv sai sai ta ga ana koriyan fim ta ce ai wallahi canji can sana zan yi gansu kama suke da juna ta ya zan gane su bari dai in je wajen yan gayun yan gayunmu indiyawa aiko dannar Narmut ta fara har ta kamo sanal ɗin wake-waken indiya wani ihu ta yi ta ce ihu yau dai ina samu abin da nake so sawa ta yi ta kulle kofa ta fara bin rawa da wakar duk dakikancin matu ta iya wakan indiya Priyanka kofra ta gani ta ce wallahi kina wuta kina burge ni. Airan nan mata ba ta yi bacci ba washe gari ta so zuwa gareji amma sai ta tuna da nasihar dadi ta ce to bari dai in je in nemi izinin fita tunda an ce sai an bi su ake ganin daidai. Tana saukowa ta gansa zaune a dining har ya yi shirin fita ofis yana shan tea. Karasowa dai ta ce to kazan turawa yau zane unguwa shine na ce bari in faɗa maka tunda an ce aljanna tana tafin kafarka sai ka ɗaga kafin zan shiga to kuma a sanin da na maka na san asalin ka mugu ne na san da gangan ma sai ka manna kafarka a ƙasa kar in shiga shine na ce to bari in zo in tambaye ka kuma in roke ka ka ɗaga in shiga aljanna tunda ta fara magana yake kallanta ta ce da kai nake yi Zani gidan momi in ɗauko mati kau da kansa ya ce ba inda zaki je in kika fita wa zai yi min gadi ai babu inda zaki sai na samo mai gadi kuma daga yanzu babu zancen zuwa makaranta tunda asarar kuɗi nake yi tace saka nayi ina kakale da iyayi ya saka kira ni ina kakale da iyayi ya saka kai ni cikin katti ga shegen malamin babu abin da ya iya sai turanci jaka ya ɗauka ya wuce bai kula ta ba yana fita ta zauna tace yana nufin gadi zan yi ta masa lallai da sake haka fa rayuwa ta ci gaba da tafiya inda yanzu an yi kwana biyar kuma yau ne engagement din haidar da sofi cikin ikon allah an yi komai yanda yarba suke yi washe gari aka yi dina kuma duk haidar ke sponsorin din bikin ranar juma'a aka daura aure aka daura auren haidar da safiya akan sadaki dubu ɗari a daren ranar za a yi reception murmushi ne amin momi ne ta turo Rashida da mai makeup ta ce a yi wa Matu domin ita ma za ta je duk da dadi ya nuna ba ruwan shi a cewar shi Haidar ma ta gare shi ita ce Matu da yamma aka fara yi wa Matu kwalliya ta yi bala'in kyau kallon madubi ta yi ta gan kamar an canja mata fuska shafa fuskar ta ita ce ikon Allah haɗa ni da aljanai suka yi duba fa inda na koma kamar a Indiya ni dai wankewa zan yi ai irin wannan sai in yi gamo ko in ce na yi gamon ma Rashida za ta yi magana sai kawai suka ji muryar Anta Halima ta ce, "Ke akwai hauka, ke da zaki yaba kwalliyar?" Ai wani durowa matu ta yi ta rungume ta, ta ce, "La, ashe kin dawo daga turan, ya ɗan Indiyan?" Anta Halima ta ce, "Kalau wallahi, amma ba Indiya na je ba." Ta ce, "Ayyo, na ɗauka nan kika tafi." Rashida ta ce, "Dan Allah ku yi sauri mun makara." Sosai mata ta yi kyau cikin les riga da skirt, ya yi matukar mata kyau sosai gashi an mata ɗaurin Zara Buhari ta kalmi head Halima ta ciro mata a cikin kaya a cikin kayan lefanta ta ce diya saka wanga saka wanga kallon Halima ta ta ce hmm oh tafiyar ma da nake yi bakin ciki za a yi min yanzu in ba mugunta ba ya za a wani bani takalmi kaman jirgi in sa takalmin ma na Krista Halima ta ce ikon Allah yanzu wannan din ne takalmin Krista ta ce a'a ba sai kin wani yi min ihu ba ga slippers dina can ni shi zan sa Halima ta ce wallahi baki isa ba sai kin saka shi ta ce ikon Allah ana dole ne haka ko aka yi matu sawa ta yi karshe dai ciro mata wani mai ɗan tudu aka yi ta sa shi ma da kyau hol ɗin cike yake da jama'a an yi decoration da bana ɗin hotunan su haidar da sofi kallon hoton mata ta yi ce wallahi sun yi kyau halima ta ce kifa wawuya ce baki da kishin kanki a ce dan sakarci kina yaba hoton mijinki da wata ki gafa ga ta yar duniya sai wani mamman ne mai take yi mari ta ce oh ya kamata in ji haushi ko to bari in bata rai program aka yi haidar ko ko kaɗan bai gane matu ba bayan an gama alima ta ja motar ta kai Matu gida tare da mata alkawarin gobe za su zo ta kai ta shopping din kananan kaya Matu ta shiga ɗaki ta yi dare domin a gaje take bayan ta yi wanka ta yi sallar isha'i ta kwanta bacci mai nauyi ya ɗauke ta Haidar ne ya shigo da amaryar shi tun a mota suka fara romance din juna ta rungume shi sosai suna kis daukar ta yayi ya kai ta cikin falo ya haukanta suka ci gaba da romance din juna aiko nan ya raba sufi da kayan jikinta sai ihu suke cikin bacci mata take jin tashin ihu kadan kadan amma sai ta rufe kunnanta da filo amma ne shi take ji bude ido ta tace ikon Allah tashi ta ta sa hijab a sama rigar baccinta ta fita aiko tun a sama ta hango yaya haidar ba kaya daga shi sai boxes wani ihu ta kurma ta ce ikon Allah ashe da dan iska nake zaune ban sani ba yanzu yaya haidar baka tsoron Allah ya saka a wuta a kan laifin iskanci har da fuska ta yi tsaki yayi babu kunya ya miƙe ya ɗauki sufi da sai kara rungume shi take alamun ma ba ta hayyacinta ratsa matu yayi ya shige ɗaki ya tura kofa ita ma ta koma cikin ɗakinta cike da mamakin iskancin haidar kwanciya ta yi tana juye shi ko soyayya suke da sufin shi hankali kwance haukace mai sufi yi tana yi mai wani irin abubuwa da bai san da su ba ai jiki na rawa ya cire boxers ya shige ta ta wani kankame shi tana iyo yes my hider yes please oh so sweet shine abin da take cewa shi ko bai yi wani iyo ba yana dai ba a wani ɗauki lokaci ba ya koma gefe yana mayar da numfashi rungume shi ta yi ta ce i need more please bai ishe ni ba baby you too sweet kwanciya ya juya mata baya ya ce ya isa haka sai da safe ai a fusace ta ce wallahi baka isa ba dan ni ba zan zauna da rago ba ko kula ta bai yi ba har ta gama ta kwanta tana kunkuni washe gari kafin ya tashi ta riga shi tashi har ta shirya zuwa aiki har za ta buɗe kofar ɗaki ta ce ya ce ina zaki ta ce aiki mana tashi yayi ya kara so ya rungumo ta ta baya ya ce not today please kuma ai an baki hutu ko an bi beside yau saturday ki bari mu yi honeymoon ta ce ai jiya kwanciyar ka kai ka kyale ni haɗe bakinsu ya yi ya ja ta ya raba ta da kayan jikinta suka shiga faranta ma juna rai matuko tana tashi ta sauka ta shige kicin inda momi ta koya mata amfani da gas haka ta yi indomi ta ɗauko kanana guda biyu ta dafa sannan ta soya kwai ta dawo falo ta zauna a ƙasa ta haɗa ti ta kunna tv tana ci tana kallo sakowa suka yi sufi sanye da bonshot da riga iya cibiya shi kuma da tirikwata da bes. zama suka yi a kujera sufi ta tsane ce cinyar shi tana shafa mai gemu ya ce baby yunwa na ke ji ki je ki haɗa min breakfast ta ce da ya kamanta, ka ce yarinyar nan mate ɗinmu ne ya ce so ya ce no as my wife je ki girka min ta ce gaskiya ni ba zan iya ba ka dubi hannuna ba zan ɓata su ba so kai ka tashi ka je ka girka mana ka dawo ji su kai mata ta ce wallahi duk wanda ya zage ni da turanci Allah ya isa ban yafe ba 'yan iska kawai masu aikata saɓan ubangiji haidar ya ce mu ne 'yan iska sufi ta ce bebi share ta damuwa ke damunta tashi ya shiga kicin sufi ta harare shi kasa kasa fitowa kuma ya ce babu bari in je in siyo ban iya girki ba ita dai matu kallon su take ciki ya shiga ya sa wando ya fito da makullin mota ya fita yana fita halima ta shigo ta tarar da matu da sufi a falo kallo ɗaya ta wa safiya ta ɗauke kai safiya ma hararar ta yi bayan sun gaisa da matu halima ta ce matu je ki shirya sauri nake tashi matu ta yi ta je ta ɗauko hijabi domin dama dogon rigar atamfani a jikinta babban botif suka je halima ta dinga jidowa matu kananun kaya matu matu dai abin na bata mamaki domin wasu kayan da su da babu duk ɗaya ta ce in ce dai ba karuwanci zaki koya min ba ko halima ta harare ta ta ce hmm, tsaya nan kya bari wata 'yar iska ta raina ki wata rana korar ki za ta yi ke baki ga inda take shiri ba ne ki dage ki kwace mijinki matu ta ce wai shi meye mijin da har sai an yi masa wani gasa halima ta ce to gaskiya da sauranki ba tare da ta kula matu ba ta kwashe mata kaya bayan sun gama suka tafi inda za a samu creams cream da sabulu da turarruka halima ta kwasar mata masu kyau sannan suka koma mota a gajiye halima ta ce saura mu je shagon dogayen roba gam ta ce ni ba ba na son turancin nan da kike yi halima ta ce kafin mu je mu je mu siya abin sha tukunna makogoro na ya bushe wallahi wani babban restaurant suka je suka zauna halima ta ce jira ni, bari in yi mana oda zuwa zuwa zuwa ta yi ta fara odan musu abinci matu na zaune kawai sai ta ga mutum ya zauna yana mata murmushi kallon shi ta yi wa za ta gani Allah sarki wannan kenan kuma wane ne mu haɗu da ku a kashi na gaba kuma wane ne ta gani don jin yadda za ta kaya Na ku kuma huta lafiya da suna Allah mai rahama mai jin kai littafin ne da yaya haidar kashi na biyar har za ta wuce mami ta ce wai shin mato wani irin jiki gare ki kullum ana faman gyara amma ba canji anya ba rana kike shiga ba kuwa murmushi mata ita ce lokaci ne aikin san abin da ba a haife ka da shi ba babu inda za a yi a canja maka shi ni dai baka ce